بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu sauraro Assalamu alaikum kun kamo rediyo Hausa biyu hace ne da ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. To bayan labaran duniya kamar kowace safiyar Laraba muna dauke da shirye-shiryen da suka hada da duniyar mu a yau da shirin nan na muryoyin ku masu saurare rayuwar zamantakewa sai kuma Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar. To da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa ƙarshen su.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Hamas ta sanar da yarjejeniyar tsage ta wuta na kwanaki hudu da kuma musayar fursunoni. Majalisar dokokin kasar Afirka ta kudu ta kaɗa ƙuri'a akan amincewa da daftarin ƙuduri da ke neman a yanke alaƙa tsakanin kasar da kuma Isra'ila. manyan hasoshin tsaro a tare najeriya sun zargi alkalin kasar sakin 'yan boko haram bayan kama su yanzu kuma ga labaran dake-dake ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta sanar cewa an cimma matsaya akan sakin mata da ƙananan yara falasɗinawa 150 daga gidajen kurakun isra'ila an ce mai jejjena tsagai ta wuta ta kwanaki hudu tsakanin hamas din da isra'ila a ƙarƙashin jagorancin qatar da masar a cikin sanarwar da kungiyar ta fitar a safiyar yau laraba hamas ta ce an can yarjejeniyar ne bai bayan tattaunawa mai matukar wahala da kuma sarkakiya baya ga batun musayar fursunoni yarjejeniyar kuma ta kunshi sharaɗa waɗanda za su tabbatar da shigar da kayayyakin agaji kai tsaye zuwa yankin zirin gaza baki ɗaya ba tare da ware wani bangare ba ita ma ta bangaren haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cimma wannan yarjejeniya rahotanni daga kasar libanan na cewa jiragen yakin isra'ila sun kai hari akan wata tawaga ta 'yan jarida ta tashar almayadin wadda ke watsa shiranta daga birnin beirut na kasar ta libanan rahotannin da sun tabbatar da cewa jiragen yakin na isra'ila sun kai harin akan tawagar masu aiko da rahotanni na almayadin ne jim kaɗan bayan kammala bayar da wani rahoto kai tsaye akan wani hari da mayakan kungiyar hezbollah su kaddamar jiya akan wani wurin tsaro na sojin isra'ila harin ya yi sanadiyar kisan mai aiko da rahotanni ta tashar almadin din farah umar da kuma mai ɗaukar hoto rabi almaimari da kuma wani mai taimaka masu ko a makon da ya gabata ma dai majalisar ministocin isra'ila karkashin jagorancin benjamin netanyahu ta gudanar da wani zama inda ta amince da kudurin haramta ayyukan tashar almadin a cikin dukkanin yankunan falasdinawa da isra'ila ta mame tare da rufe ofisoshin ta baki daya masana dai suna kallon kisan 'yan jaridar isra'ila ke a matsayin wani yankuri na rufe ta asir da take tafkawa a gaza wanda 'yan jarida suke fallasawa ta hanyar hotuna da kuma rahotanni da suke aikowa to a can kasar afirka ta kudu kuwa a zaman da majalisar dokokin kasar ta gudanar a jiya ta amince da daftarin kuduri wanda ya bukaci a yanke duk wata alaƙa a tsakanin ƙasar da kuma isra'ila jam'iyyar economic freedom fighters ta eff ita ce ta gabatar da wannan daftarin kudiri a gaban majalisar dokokin ƙasar ta afirka ta kudu a ranar 16 ga watan nuwamba inda ta bukaci a kaɗa ƙuri'a a kansa domin katse duk wata alaka tsakanin afirka ta kudu da isra'ila kamar da shugaban jam'iyyar ta eff julius malema isanar gudun dai ya samu amincewar jam'iyya mai mulki african national congress ko kuma anc wadda take neman a yanke da wata alaƙa ta siyasa da kuma diplomasiya tsakanin afirka ta kudin da isra'ila yan majalisa 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da daftarin kudurin yadda yan majalisa 91 suka kada kuri'ar kyan amincewa da shi kasar afirka ta kudu dai tana sahun gaba a cikin jiran kasashen duniya da suke nuna matukar adawa da irin zaluncin da isra'ila take yi wa falasdinawa inda take kwatanta lamarin da abin da ya faru a kasar na tsawon shekaru sa gabata na mulkin warin launin fata wanda aka yi wa bakake 'yan asalin kasar da kuma afirka ta kudu da algeria suka taka gagarumin rawa wajen korar isra'ila daga cikin tarayyar afirka bayan da aka bata kujera a matsayin mamba 'yar kallo to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran to a can taron najeriya kuwa a ranar jiya talata ne manyan shugabannin bangaren tsaro na kasar ciki har da sufeto janar na 'yan sanda suka bayyana a gaban majalisar tarayya domin zama na musamman akan yadda za a dakile matsalar tsaro da take sake kunno kai musamman ma dai batun boko haram wanda suka halarci zaman dai sun hada da babban hafsan tsaro na kasa christopher musa da kuma hafsan hafsoshin askarar najeriya taured lajaba da kuma hafsan hafsoshin sojin ruwa emmanuel ogala sauran kuma sun hada da hafsan hafsoshin sojin sama hassan abubakar da kuma sufeto janar da 'yan sandan najeriya din kayode ebetukun da yake jawabi babban hafsan hafsoshin tsaro na tare najeriya din ya ɗora alhakin sake fantsamar ta'adancin boko haram akan alkalan najeriya inda ce suke da laifi domin idan sojoji sun kama 'yan boko haram a hannu sai alkalai su ke so idan an je kotu ya ce yanzu abin yana neman ya kai ga har jami'an tsaro ba sa masan su kama dan boko haram to a wani labarin kuma jam'iyyar nnpp ta yi maraba da kiran da tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar ya na dunkulewar manyan jam'iyyun adawa don kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar apc a najeriya nnpp da ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da shugaban jam'iyyar na ƙasa abakawo ali ya yi a ranar jiya talata a birnin abuja na tarayyar najeriya inda bayyana cewa jam'iyyar ta nnpp dai tana ganin wannan kira na alhaji atiku abubakar a matsayin kishin ƙasa kuma abin farin ciki da shi wanda hakan ya sa muke ganin wannan wani mataki ne mai amfanarwa matuƙa in ji wani bangare na cikin sanarwar da ya fitar to jama'a masu ware karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To kai shida Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniyar. To yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 majalisar a halin yanzu da kuma shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya da a ciki ke bayyana musu cewa ayyukan ta'addancin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take gudanarwa kan yankin zirin gaza na palestinu cin zarafin bil'adama ne kuma ba zai yiwu hankali ya aminta da su ba da ni sunu Sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jakadin dindindin na Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya Riyad Mansur ya bayyana cewa ayyukan ta'addancin da haramtacce ƙasar Isra'ila take yi a yankin zirin Gaza babban cin fuska ne ga haƙoƙin kare bil'adama kuma ba zai taɓa yiwuwa a samu wata hujja ta kowane ɓangare ko hankali da zai amince da irin wannan ta'asa ba. wannan ya zo ne a sakon da jakadan palestino a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya aike wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da shugaban kwamitin tsaron majalisar na wannan wata wato jakadan ƙasar Cana da kuma shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya game da ci gaba da ta'asar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar zirin gaza a aniyar murƙushe al'ummar Falasɗinu da ta ƙudurce a yakin da ta kaddamar kan falisinawa da suka kasance cikin ƙangin wahala da ta wurga su tsawon shekaru masu yawa karkashin bakar siyasar ta ta mamaya kuma tana ci gaba da yin kunnen uwan shegu da kiraye-kirayen da duniya ke yi mata kan biyayya ga shirin dakatar da buɗe huta da kuma yin watsi da kiran babban zauren majalisar ɗinkin duniya da na kwamitin tsaron majalisar kan batun dakatar da yakin da nufin wanzar da hanyar zaman lafiya mansur ya yi nuni da cewa alkalima sun yi nuni da cewa Falasinawa dubu goma sha biyu da ɗari biyu ne suka yi shahada wanda dubu uku da ɗari biyu da hamsin daga cikinsu mata ne da kuma ƙananan yara da yawansu ya haura dubu biyar yayin da yawan mutanen da suka jikata suka kai dubu ashirin da tara baya ga wasu mutane kusan dubu hudu da suke ƙarƙashin baraguzan gine-gine da suka rubuta. yana mai jaddada cewa katsewar hanyoyin sadarwa a gaza ya sanya da wahala a samu hakikanin rahoton ire-iren hasarar rayukar da aka yi a yankin jakada mansur ya kara da cewa falasinawa sama da 200 ne suka yi shahada sannan kimanin dubu uku na daban suka jikata a yankin yammacin gabar kogin jordan da ya hada da yankin gabashin birnin kudus ciki har da harin baya-bayan nan da rundunar sojin yahudawan sahayuniya ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira na janin da balata da kuma da hishen jakada riyad mansur ya yi nuni da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai har haren bama-bamai kai tsaye kan makarantun da suke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya na hukumar tallafawa falasinawa ta unrwa guda uku da suke ɗauke da dubban iyalan falasinawa 'yan gudun hijira da suka rasa matsugunansu lamarin da ya yi sanadin shahadar mutane da dama da jikkatan wasu adadi masu yawa yana mai jaddada cewa tun farkon wannan yakin an kai hare-hare kai tsaye kan cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin kulawar hukumar tallafawa falasɗinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa da suka kai guda goma sha bakwai yayin da har-haren wuce gona da iri da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka shafi wasu wurare mallakin majalisar ɗinkin duniya da suka kai 67 a sassan yankin zirin gaza lamarin da ya sanadin mutuwar falasinawa 'yan gudun hijira 176 da suka rasa matsugunansu tare da jikatan wasu sama da 800 na daban jakadan na palestino yana mamakin yadda duniya tana kallon hakan yana faruwa kuma babu wani mataki da hukumomi da cibiyoyin ƙasa da ƙasa suka ɗauka wajen dakatar da wannan mummunar siyasa ta aiwatar da kisan ƙare dangi kan al'umma da aka mamaye mata ƙasa kuma tsawon shekaru tana ɗanɗana kudarta a hannun yahudawan sahayuniya 'yan mamaya jakadan falastinu riyad mansur ya taɓo batun yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da bayar da umarnin kwashe falastinawa fararen hula daga yankunan arewacin zirin gaza bisa buƙatar su koma yankin kudancin yankin amma tana ci gaba da yin lugudan wuta ta hanyar kai hare-hare kan yankin kudancin gaza ciki har da hare-haren da ta kai a baya-bayan nan kan sansanin 'yan gudun hijira na nusairat da burej waɗanda da suka yi sanadin shahadar falasinawa 31 da suka hada da 'yan jarida biyu da kuma jikkata wasu ɗaruruwa na daban don haka jakada mansur ya jaddada wajabcin dakatar da wannan gudun hijira na tilas ga falasinawa da bayi da amfani wajen tsira da rayukansu mansur ya yi nuni da kiraye-kirayen tawagogi na musamman da masu zaman kansu 21 tawagogi na kwararru masu zaman kansu da na ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suka yi na ganin an hanzarta dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza saboda dakatar da waɗannan ayyukan kashe-kashen ƙare dangi yana mai gargaɗi kan aniyar yahudawan sahayuniya na rusa al'ummar falasɗinu da murƙushe 'yan gwagwarmaya bayan tsaka mai wuya da falasɗinawa suke ciki ciki tsawon shekaru na fama da muggan matakan wuce gona da iri da yunwa yanzu kuma ga fuskantar muggan laifukan yaƙi da suka hada da rusa matakan kiwon lafiya katsa wutar lantarki ruwan sha da duk wani abin amfani da bil'adama ke bukata sakamakon haka jakadan Falasɗinu riyad mansur ya sake jaddada yin kiran dakatar da buɗe wuta cikin gaggawa da hanzarta ɗaukan matakan kare palestinawa fararen hula da kawo ƙarshen tilasta wa jama'a yin gudun hijira da kuma hanzarta aikewa da kayayyakin agajin jin ƙai ga al'ummar falastinu da dama ba tare da fuskantar wani cikas ba don ceto rayukan fararen hula da kuma kawo ƙarshen rikici wahalhalu da suke fama da su yana mai jaddada buƙatar ganin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da babban zauren majalisar sun hanzarta ɗaukan ƙwararan matakai na dakatar da muggan ayyukan laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aikatawa a kan al'ummar falasɗinu a yankin zirin gaza da sauran yankunan falasɗinu da ta mamaye a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa yawan mutuwar da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ƙaddamarwa kan yankin zirin gaza abin mamaki ne da ya wuce tunani da matakin hankali kuma lamari ne da ba za a taɓa amincewa da shi ba a bayanin da antonio guterres ya wallafa a shafin majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa wannan yaƙi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗaura kan al'ummar zirin gaza ya janyo hasarar rayukan bil'adama na ban mamaki da hankali ba zai taɓa aminta da shi ba musamman yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula da suka haɗa da mata da ƙananan yara a kullum rana yana mai jaddada yin kira kan dakatar da wannan yaƙi cikin gaggawa saboda matakan jin kan bil'adama babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa hare-haren wuce gona da irin da ake ƙaddamarwa kan yankin zirin gaza suna tada masa hankali ba kaɗan ba musamman yadda ake kai hare-hare kan makarantu da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da 'yan gudun hijira suke ciki da suke ƙarƙashin hukumar tallafawa falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta unrwa a yankin zirin gaza inda hare-haren suka janyo hasarar rayukan mutane masu yawa da suka hada da mata da ƙananan yara baya ga jikatan wani adadi mai yawa musamman ganin falasinawa suna neman mafaka ce mai aminci ta hanyar majalisar ɗinkin duniya bayan nan babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana godiyarsa ga hukumomin ƙasar qatar saboda ƙoƙarin da suke yi na shiga tsakanin falasinawa da haramtacce ƙasar isra'ila a gefe guda kuma shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya aike da sakon wasiƙa zuwa ga shugabannin ƙasashe hamsin na duniya da suka hada da rasha china turkiya kazakistan afirka ta kudu kenya da kuma jordan inda ya kira da a haɗa kai da muryoyi da samun goyon bayan ƙasashe masu yanci da za su taru domin matsin lamba kan yahudawan sahuniya don dakatar da laifukan yaƙi da suke aikatawa a yankin zirin gaza said ra'isi ya yi nuni kan mummunan ayyukan zalunci da yahudawan sahayoniya suke aiwatarwa kan falasinawa wanda zuwa yanzu ya yi sanadin shahadar mutane da suka doshi dubu goma sha hudu tare da lalata kayayyakin more rayuwa a yankin zirin gaza a cikin kwanaki arba'in da suka gabata ƙarƙashin bakar siyasar munafincin wasu gwamnatocin ƙasashen yammaci da ganganci da rashin mutunta ɗan adam da kuma ƙa'idodin jin ƙai da na shari'a yana mai cewa abin da ake fata daga kasashe masu yanci musamman kasashen musulmi shine ɗaukan matakan matsin lamba da na diflomasiya da kuma na tattalin arziki kan yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya don dakatar da laifukan kisan kiyashi da suke yi kan fararen hula da kuma kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza shugaban na iran ya kuma jaddada cewa yanzu lokaci ne na gwajin ubangiji ga bayansa 'yan adam da dukkanin gwamnatoci don haka ya yi kira kan yin amfani da dukkanin matakan matsin lamba ciki har da na diflomasiya kasuwanci siyasa wajen tursasawa gwamnatin yahudawan sahiyoniya kan dakatar da ayyukan wuce gona da iri kan Falasinawa. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan, to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare.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 Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Firizi na kulabar a yanzu da take Agadas a Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu Hassan Barka ina jinjina maka. Ra'ayina da zan bayyana dangance da da zabe da aka gudanar da a ɗaya daga cikin ƙasashen mu eh, ita ce ƙasar Liberia ko wanda yake shugaban ƙasa wanda yake sama gashi an yi zabe kuma bai samu nasara ba abokin hamayya shi shi yayi nasara da aka shi zagaye na biyu kuma shi wanda aka kadan shi isar da sakon barka da taya murna ga zababben shugaban ƙasa da 'yan ƙasa suka zaba gaskiya mu wannan muna lissafa shi daga cikin ci gaba a cikin wannan kasa da demokrasi ta samu kafuwa a cikin wannan kasa wanda mu a ƙasashen mu ba haka ba yake duk kasashen da aka gudanar da zaɓe muna gani ga wanda 'yan kasa suka zaba amma ba shi ake ba su ba a yi ta badakala shekara in shekara biyar ce ake shekarar nan biyar har ta ƙare. 'yan adawa a kai su gidan yari a buga shi nan dai ba ci gaba kullum koma baya ne to wannan kasa muna fatan za ta zamanto zakaran gwaji ga ƙasashenmu mu kuma muna jin shi na al'umma wannan kasa kuma shugaban da suka zaba wanda Allah ya ba su Allah ya sa ya ka musu ci gaba a kwatanta adalci a cikin wannan ƙasa tasu rediyo ta Iran ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar fulo Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bushari ta da magaram a Nijar dangance da kiran da shugaban kasar Iran yayi na fasa ra'ayi a yake hulɗar kasuwanci tsakanin tsakanin kasashen duniya da ma kasar isra'ila duba da irin kashe al'umma da take yi a zirin gaza hakan ya kamata a ce duk wasu kasashe masu kishin kasa kamar su kasashen laraba da sauransu su dau mataki na yanke hulɗar kasuwanci wanda hakan ya kira ma wasan kasashe hamsin na duniya na cewar su yanke hulɗar kasuwanci da ita kuma muna gani dai abin da namijin kokarin da yake yi shi wannan shugaba na kasar iran inda a ce sauran shugabannin mu za su huto su yi allah wade da irin daukan alhakin da kasar isra'ila take bisa kan falastinawa to da hoda ta ne wannan yaki ya gama da gode suna na usman mai dala ta da magaran anijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa biyo ta hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo unguwar tudu a jihar da magaran eh gaskiya wanga eh hukunci da kotu ta yanke a kasa ta nijar na eh, hana kasashen emuwa ko kuma in ce kotu dai ta emuwa da ta eh, ta hana a kasashe su eh, janye wa nijar takunkumi eh gaskiya abin da zamu ce mu dai talakawa mun yi tirda alawade da wanga al'amari da kotu ta yi duba da yadda wanga ga kotu ma ba wai kotun duniya ba ce ko kuma kotu na kasashen turawa ba a'a kotu ne ta imowa ta hadakar ƙungiyoyi na eh, afirka afirka musamman ma eh, su je sank sahel amma kuma ta zo ta yi mana wanga abu a wani muri abin da za mu ci a cikin wanga al'amari ba mu ji daɗin hakan ba kuma insha allahu allah ne mai kamawa nijar insha allahu nijar eh, za ta ci gaba fiye da sauran yadda kasashen suke tsammani ku tashi lafiya mai magana muhammad lauɗan ruwan gwarturu da jihar da magana. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Sashin da Hausa na irin murya Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne wanda tai da magaram Jamhuriyar Nijar mamba na masu kirar sauran radio na Afirka reshen jihar da magaram. To ina so kuma da ma dan wani tsokaci a dangance da yakin da ake tamka ƙasar Palestine wanda kuma Palestina yan uwan musulmi ne ake hallakawa Ya kamata duk inda wani musulmi yake a duniya ne rika taya su da addu'a idan da mai taimakon wani abu wanda zai kawo musu saukin yunwar da suke da fama da cikin cikin hukumar da suke ciki Allah ka samun sauki da fatan Allah sa kiran ya kai kunnuwan da suka dace kuma kasashen musulmi ya kamata gaskiya a taimaka ta cikin kowane hali Falastina wani ne suke cikin hukuma Allah kamun sauki nagode ku tashi la mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin madatai ku tashi la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio BH radio musulunci da ke iran sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar yau insha Allah zan da ra'ayi, na ra'ayina dangane da wannan hukunci da emuwa ta yanke da kuma sai da yawo mun san dama haka zata amma abin da nake jawo hankalin mu yan Nijar mu hakuri mu koma ga Allah mu yi hakuri mu rike addu'an nan dai da alƙunutun da muka yi fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra duk lokacin da ka ga tsanani to sauki zai zo in ka ga sauki tsanani zai zo kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana jarabta mani ya ga su ke da imanin gaske wala nakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat Allah ya ce bashshiris sabirin To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. amma sai ce allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk cikin yanayin da muke cikin mai yawaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai kawo mu sauki muna gode mai magana malam Kabiru daga nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina. Hakikan gaskiya zan iya cewa watsi da bukatar Niger na rage mata takunkumi da kotun emuwa ta yi. Hakan bai zo mana da mamaki ba sakamakon cewa dukkan su dai mafi yawa wannan shugabannin da suke ko kuma kasashen da suke tattara a wannan kungiya ta emuwa duka dai karnukan farautar turawa ne sai abin da turawa suke so za a musu da haka yana da kyau shugabanninmu na nijar su yi nazari sosai da kuma al'ummar mu ta kasar Nijar shi nazari sosai akan wannan al'amari a ga ta yadda za a bullowa wannan al'amari haka zalika yana kira ga al'umma ta ta kasar Nijar ya kamata mu ci gaba da dogoro ga Allah subhanahu wata'ala tare da roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita mai kyau a cikin wannan al'amari kar mu saki mu rika dogoro da wasu kasashe wanda suke gindaya mana sharadin da ya yi bamban da aƙidinmu na ƙasar niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai wata labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware akan kananan yara. To gaskiya mun ga an sallaci wannan rana ta ƙananan yara. To muna kira da gwamnatoci ganin irin halin halin da musamman ma magidanta suke ciki a wa'ansu yankuna na afirka ya kamata a ce gwamnatoci sun tuna da magidantan su kwanan a kai ga yaran tun da muka yi la'akari irin wannan rayuwar da ake ciki wanda da kyal da jibin koshi shi magidanci zai je ya samo abin da zai kai ma yaran wani lokacin in ya huta abin da zai kai ma yaran ma yana gagara kenan shi kuma tattalin yaro dole sai da wani abu a hannun ma'aikacin shi kenan ya kamata a ce gwamnati gwamnatoci sun kula da su magidantan tukwanan kayan a dawo kan yaran na gode ku tashi lafiya mai magana laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gada jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kungiya wadda take kula da kasashen afirka masu amfani da kuɗin sifa wadda ake kira da suna mowa na ganin cewa ta fitar da sanarwa wai nijar ta gaza biyan bashi cututtukan da ake mata to da Allah ku dibi wannan magana mu sai mu rasa ina tunanin su yake kun zo ƙasa ƙasar faransa ta sa kun taushe ma ƙasar niger kuɗaɗenta ne halal inta ne wanda ke cikin kwant inta kun taushe nan bankunan wanda yan koren ne kun hana talakawa su je su fiddo su ta yaya za a yi ƙasa a ce ta biya bashi kuma wanda bai sani ba ya sani cikin wannan tsari wanda ƙasar faransa ta yi na emowa ba ƙaramar riba ƙasar faransa take samu ba misali da kaɗai zan ba da saman ƙasashenmu na afirka su gane yanzu misali ƙasa a ce ta fitar da arzikinta ta saida wannan arziki ba da sefa za a sayan shi ba ba da dole za a sayan shi ba da kuɗin ƙasar faransa da euro ne za a sayan shi idan aka sayan shi da euro sannan ƙasar faransa ta zo ta kama iran ta yi alkahari sannan wai ta buga kuma tannan ta buga muku sefa nan ma an san wace riba ƙasar faransa ta ci dalilin wagga a dada da aka yi kasar faransa tana zama na kuɗi kuɗi suke shigo ta na kasashenmu na afirka kuma wai kasashenmu na afirka sai su tutiya muna wanda suka yi karatu muna masu ilimi amma hayo ba wanda ya tsaya ya san da wanga zance assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman bulat daga nan birnin agadas eh yau zan ba da ra'ayina bisa kan siyasar jihar kano gaskiya gwamnoni ba ku da laihi laihi yana wurin aina a lokacin da za a bayyana zaɓe ya kamata ya yi a natsu zaɓen gwamnan jihar kano gaskiya ba abin wasa ba ne kamata a natsu a tantance komi da komi kafin a bayyana zaɓe bai kamata ba sai an hau da gwamna har ya ɗauki kwanuka ya fara aiki a koma a ce an ga kuskure kuma ba shi ba ne ba gwamna kuna so ku kawo rudani ne a cikin jihar kano a gaskiya bai dace ba haka nan ya kamata a matsayin najeriya babbar ƙasa a nan afirka to kamata yi bai kamata a samun kuskure irin wannan ba kamata an ɗauko ƙwararrun mutane kowa sai ya tantance ya tantance ya yi ya yi eh, haka ya kamata sannan a bayyana zaɓe kuna so ku kawo rudani a cikin jihar kano bai dace ba haka nan hassan barka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman bulat ina muku fata alheri mu tashi lahiya a rika nutsuwa da allah in za a bayyana zaɓe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Taran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادوا دكو أشكي ونشري نا زمن تكيوا شيرين زمن تكيوا أكون لوكشي كمرين دمكينا نتاوا shiri ne da ke ƙoƙari wajen ganin cewa ya ɗora mu a kan tafarki mai nagarta wajen iya samun hali na zaman da da sauran al'umma ba tare da an samu tsaiko ba ba tare da an taka haƙoƙin juna ba sannan kuma a kasance masu girmama juna ta yadda ubangiji subhanahu Ta'ala zai yarda da irin zamantakewar da ɗan adam ya yi a duniya nan tare da sauran ababen halitta ubangiji fa a kowane lokaci yana mana matashiya ne dangane da irin zamantakewa ma a wannan duniya idan muka duba a wata aya ma na cikin watakila na jin kamar cikin suratul furqan ne Allah subhanahu ta'ala cewa ke cewa waja'alna ba'dakum li ba'adin fitna atasbirun Allah subhanahu ta'ala tsaiko ne yake mana nusarwa ce wani abu ne da yake ƙoƙarin ɗora mu akan tafarki na zamantakewa mai muhimmanci kamar yadda muka gani a shirinmu da ya gabata muka ɗauko wasu abubuwa a cikin surat lukman da Allah subhanahu ta'ala ya sanya wannan madarasi ne mai muhimmanci na zamantakewa sai ya ɗora a kan harshen wato ɗaya daga cikin bayinsa shi lukmanul hakim ya zama na yawa ɗan ƙaramin ɗansa yake masa wasiya amma magana ce ta iya ke, a'ani wasma'i ya jara wato wani abu ne na shiryar da mu al'umma ɗin duk da cewa ya ɗora shi ne a kan ɗansa yake wasiya ɗin amma mu ne hakikatan ma'anar to wannan ma haka ne ubangiji subhanahu ta'ala in yana nusar da bayi yana kuma ɗora su akan tafarki to yana so ne ya game su da rahamarsa subhanahu wa ta'ala to shi sa ka gani gashi abin da yake nuna mana a nan waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun haka kuma Allah yake cewa muka sanya shashin ku suka zama fitina ga shashi shin za ku yi haƙuri wannan fitina ɗin ba komai allah yake nufi ba illa jarabawa haka malaman tafsiri suka ce kwatankwacin irin abin da allah subhanahu ta'ala yake so zamantakewa mu ta zama zamantakewa ce mai cike da haƙuri da juna shi yasa yake tambaya a tasbirun shin ku za ku yi haƙuri kuwa ku ababen halitta na wanda ni na samar da ku na kuma sanya shashinku suka zama fitina ga shashi wato jarabawa ga shashi yaya za mu kasance jarabawa ga shashinmu ai wannan abu ne masa ne jarabawa ga sashi yanzu duk abin da dan adam yake ciki a wannan rayuwa ta duniya idan yana neman samun sa'ada to yana aiwatar da wasu ayyuka nasa yana cikin aiwatar da wannan ayyuka nasa ka ɗauka ba ruwansa da kowa shi ya ma lazimta wa kansa ne kurin ya rayu shi kaɗai ba ruwansa da sauran al'umma amma a duk inda yake kana cikin tafiya kan hanya ma wani zai zo ya ainihin sanya maka kura a cikin kayanka ko ya feso maka wani abu ko kuma ya zo ya taka maka kafa kai kuma ma ya zage ka ma to wannan menene jarabawa ce kai sai ka duba gani mene wannan ya feso min ƙura mene wannan ya watso min ruwa a jikina mene wannan ya zo ya taka min kafa misali ba kai ko kuma ma ka ce menene ne wannan ya zo ya zage ni to kaga duk sai ka gana ni fa ba ruwana da kowa ba na shiga harkan kowa amma duk da haka sai da wannan ya biyo nan ya shigo nan ya kutso nan ya zo ya min abu kaza to Allah ta'ala irin wannan ne yake cewa ja'anna ne li ba'dhin fitna irin wannan ne Allah yake cewa jarabawa muka sanya shashin ku da sashin ku to kaga wannan jarabawa ce gare ka kai wanda aka yi wa wannan shi yasa Allah yake cewa atasbiru shin za ku jure za ku yi hakuri domin in kana so ka samu ladan Allah subhanahu ta'ala in aka yi maka irin wannan to ka yi kokari ka ci wannan jarabawa dai ana yi maka wani abu wanda ka san ba kai ne ka jawo laifin ba ba kai ne ka tsururuci abun ba ba kai ne ka yi wani abu wanda aka zo aka yi maka ramuwar gayya ba a'a kai ka yi abun kirki kuma ma ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komai amma wani ya zo ya shiga cikin huruminka wani ya zo ya cutar da kai wani ya zo ya zage ka wani ya zo ya yi dukkan abin da zai yi na muzanta ka to abin da allah yake nema cikin irin zamantakewar da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so mu kasance a cikinta sai yake cewa a tasbirun shin za ku yi hakuri? to kenan zamantakewa in dai ta allah da annabi ce in dai zamantakewa ce wadda take managarciyar zamantakewa wadda a cikinta akwai neman yarda allah subhanahu wa ta'ala to ɗamfare take da haƙuri in kuwa ce za ka yi wannan zamantakewa a wannan duniya a cikin irin wannan rayuwa din amma ba ka da haƙuri to zamantakewarka za ta zama gurɓatacciyar zamantakewa sannan a kowane lokaci a cikin irin wannan zamantakewar ta mu ta yau da gobe mu dinga wa kawo kanmu cewa muna cikin jarabawa ne ita kanta rayuwar ma ai jarabawa ce zuwan mu duniya ai mun faɗa a wasu shirye-shiryenmu na baya cewa hatta kai ɗan adam da allah ya turo ka ya halitto ka aka kawo ka cikin wannan duniya to ka fa zo jarabawa ka zo yi ba abin da ya kawo ka illa jarabawa ɗa da iyayen zama jarabawa ne yaye jarabawa ne ga iyaye iyaye ma jarabawa ne ga yayaye to wayannan akwai bayanai dangane da wannan jarabawa ɗin to saboda lokaci bari mu tsaya anan amma insha Allah a shirinmu na gaba za mu daga daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi To shirin rayuwar zamantakewa kenan yanzu kuma ga shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shashar namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan matsaloli masu alaƙa da talauci. da ake fama da su a najeriya za mu ji ta bakin dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse a jihar jigawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana sanannen abu ne cewa najeriya ƙasa ce da allah ya huwace mata ɗimbin arziki na yawan mutane da kuma albarkatu da suke kwance a ƙarƙashin ƙasa daga kan ƙasar noma da faɗinta ya kai eka miliyan 70.8 da akwai kadada miliyan 34 da ake nomawa sai kuma hekta miliyan shida da rabi da ake noma ko da yaushe da umamme a kansu sannan kuma da akwai wata kadadar da ta kai miliyan talatin da makiyaya ke amfani da ita idan aka koma kan ma'adanai kuwa daga kan zinariya ɗanya da ke kwanciya ƙarƙashin ƙasa zuwa duwatsu masu tsada tun daga yankin arewa maso yamma zuwa tsakiyar arewa har yanzu ba a kai ga tantance girma da yawan wannan arzikin da ke kwance a ƙarƙashin najeriya na ma'adanai ba ɗanyen man fetur ɗin da ƙasar take da shi kuwa kwance a ƙarƙashin ƙasa ya kai ganga biliyan 37.1 bisa ƙididdiga da hasashe da aka yi a farkon wannan shekara ta 2023 sai dai kuma a gefe ɗaya al'ummar ƙasar ta najeriya suna rayuwa cikin baƙin talauci da ya ƙetare layi, hakan ya sa yanayin ƙasar ya daidai da karin magana hausawa da ke cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa to domin gano bakin zare da sanin dalilin da ya sa ake wannan irin rayuwa a najeriya shirin namu ya tuntuɓi dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse na jihar jigawa me ya jawo wannan hali da ake ciki dakta ga abin da yake cewa to tambayar ka ta farko akan ya aka yi maka wayi gari a cikin halin da muke to wannan ansa ce wadda tambaya ce wadda take buƙatar zurfin tunani kuma abubuwa da yawa suka sa muka wayi gari a inda muke na farko rashin kishin ƙasa shi a najeriya babban matsalar mu shine kowa wilayarsa a yankinsa take ko a addininsa don haka an wayi gari babu waɗanda suke da kishin ƙasa na gama gari gaba ɗaya na ƙasar illa kowa yankin da ya fito ko jiharsa ko lokal gamman ɗinsa ko yarensa ko kuma addininsa eh, saboda haka wannan ya haifar mana babban matsala eh, ta rashin eh, kishin ƙasa da haka kowa idan ya samu dama a gwamnati so yake ya ɗebo ya kamfato abin da zai kamfato ya kawo ƙabilarsa ko 'yan addininsa su mora to wannan shine a gani na dalili na farko eh, illa nadira maybe ko sojoji a jami'an tsaro wasu daga ciki musamman sojoji su ne masu kishin ƙasa wanda kuma suka rike najeriya daga matsalolin wutar raba kai da 'yan siyasa suke hurawa To bayan da muka ji wannan bayani akan dalilin farko na jefa kasar cikin matsalolin tattalin arziki wanda shine rashin kishin kasa, Dr. Bello Abba ya ci gaba da lissafo wasu daga cikin dalilan da su ma sun taka rawa wajen jefa kasar cikin wannan mawuyacin hali. Ga ta bakinsa. To abu na biyu kuma shine wala Allah za mu iya cewa barin tsarin zamantakewa zuwa tsarin jari hujja da Najeriya ta yi musamman a shida wanda ta karbi tsarin tattalin arziki na amurka a ƙarƙashin su bankin duniya wanda ake cewa sap ko structural adjustment program da sau da turanci tsari ne wanda wai gwamnati za ta cire hannunta daga dukkanin abin da ya shafi tattalin arziki ta bar 'yan kasuwa don haka tun daga lokacin tattalin arzikin najeriya ya shiga gadari naira ta karye ƙasar ta shiga cikin karɓar bashi an waye gari mun lime a cikin bashi wanda gwamnati ba ta da kuɗin da za ta aiwatar da manyan ayyuka kuma babban matsalar ma shine da bashin ya mana yawa da yanzu ba abin da ya dami 'yan najeriya ake karewa ba illa gwamnati tana kokari ta kare ra'ayin waɗanda suke bin mu bashi don suna da dokoki da suke sawa wanda kuma dole ne a bi su so wannan ya jawo wa ƙasar rashin kuɗi da matsatsi da ake ciki da kuma gwamnati tana matse 'yan ƙasa domin ta samo kuɗin da za ta ci gaba da rayuwa ah, to wannan na daga cikin ah, wasu dalilan da suka haifar mana da matsalolin da muke ciki to ko me yasa 'yan siyasa suke yin abin da suke yi ba tare da sun damu da sakamakon da hakan yake jawa ba a ƙasa to wannan ai ina tsammani yana da alaƙa da wato yin biris ko rashin bin kundin tsarin mulkin Najeriya. Kundin tsari ya faɗa kai tsaye cewa muna da gwamnatoci kala uku da ta tarayya ta jihohi da kuma ƙananan hukumomi. To ƙananan hukumomi suna da matuƙar muhimmanci in ka duba a ƙasashen waje saboda su suka fi alaka kai tsaye da mutane suka fi kusanci da mutane. To amma a Najeriya 'yan siyasa sun shiga sun fita sun gurgunta ƙananan hukumomi don haka ba su da waritar da za su iya aikata wasu ayyuka na ci gaba a yankunansu dole sai sun dawo wajen gwamnoni sun zama mabarata sai sun roƙa sannan a ɗan san musu don haka su kamar ma an daina yi da su sun zama 'yan kallo shi yasa ba za mu iya cewa kai tsaye menene aikinsu ba yanzu ba za mu iya in sun gaza ina suka gaza ina kuma ake so su ci gaba ba mu da wannan damar Ah, so wannan yana da alaƙa da rashin 'yancin kai da bangaren shari'a yake da shi ah, saboda 'yan siyasa sun shiga sun fita kusan manyan kotunan da najeriya ma yanzu za ka ga sun fi karkata daga ra'ayin gwamnati ah, to amma a doka an ba judiciary wato ɓangaren shari'a suna da 'yanci wanda da su ne za su wajen su za mu koma a kai ƙara kuma su ne za su fassara mai kundin tsarin mulki ya ce akan yancin ƙananan hukumomi to rashin bin doka da kuma 'yan gata waɗanda doka ba ta aiki a kansu shi ma wannan ya jawo 'yan siyasa ya ba su dama uh, in suna da ɗaurin gindi musamman ita jam'iyyar da take kan mulki za ka ga shugabanninta biyan da aka shiga aka fita kusan suna tsira da dukkanin wasu laifuka da suke da karya doka da suke so wannan ina ga yana da alaka da doka da kuma rashin bin tsayar mulkin nigeria da yin biris da shi da kuma abin da ya shafi cin hanci da rashawa su suka haifar ko kuma suka ba 'yan siyasa dama na yin abin da suka ga dama. to tambayar ƙarshe da muka yi wa abokin hirar tamu dr bello abba shine ina mafita to hanya da za a fita ka ce na gwamnatin tarayya da jihohi da kuma ɗaiɗaikun mutane to na farko shine gwamnatin tarayya yana da kyau ta gane cewa tsarin da ta bari na zamantakewa ko wanda ake cewa socialism wanda gwamnati ce take rike da alƙalar tattalin arziki cewa wannan shine mafita Uh, Allahumma wannan bai hana a bar 'yan kasuwa waɗanda suke da dama su shigo ko su kafa kamfaninnika ko su shigo da kaya za a ci gaba da yi amma dai shine wanda turawa suke kira plural economy wato ya zanto gwamnati tana rike da ragaman manya-manyan jigogin tattalin arzikin ƙasar da kamfaninnikanta irin su wutar lantarki su ruwan sha da manyan dai kamfaninnika na gwamnati da su abin da ya shafi taki da sauransu sannan kuma um, har yanzu kuma ya zanto akwai dama da aka ba 'yan kasashen waje da 'yan cikin gida su kafa kamfanoni to wannan uh, shine uh, duk kasashen da suka ci gaba wannan tsarin suke bi su amurka da muke kwaikwayo ko su birtaniya da ingila da kasashen uh, turawa yawanci za ka ga gwamnatocinsu su ne a jajirce suke a tsaye suke a kan kowane fanni na ƙasar tsarin da gwamnati ta shirya shi ake bi ba wai ta dogara a kan 'yan kasuwa ko 'yan masu sayan hannun jari daga waje ba to wannan ta ɓangaren gwamnatin tarayya kenan sannan kuma yana da kyau ya um, ya zanto wato sun ɗaukaka halin da 'yan ƙasa suke ciki ko kuma bukatun 'yan ƙasa fiye da bukatun wasu tsiraru 'yan siyasa ko kuma 'yan ƙasashen waje wannan gaskiya zai taimaka gaya wajen canja akalar gwamnati ya zanto al'umma take kallo ba riba ba ta aikin tafi da gwamnati ba dama ba a yi shi da riba ba an yi shi ne don jin daɗi da walwalar 'yan ƙasa sannan yana da kyau gwamnati ta rage karɓar bashin da take da ƙasashen turawa da kuma kamfanin su ko manyan bankunan su saboda wannan ma yana eh, takaita kuɗin da najeriya za ta samu a yanzu da kuma nan gaba eh, domin ta gudanar da ayyuka sannan kuma ta zama ta yi ƙasa mai 'yanci wadda za ta bi muradin 'yan eh, ƙasar ta ba 'yan ƙasashen waje ba sannan yana da kyau ya zanto gwamnatin najeriya ta faɗaɗa hanyoyin da take samun kuɗi na ma'adanai ne na noma ne na kamfanoni ne ta gyara wutar lantarki domin a samu haɓakar kamfaninnika na gida da na waje yadda za ta samu kuɗaɗen shiga darajar naira ta tashi to wannan zai taimaka gaya wajen taimakon mutane a samu kuma arziki da walwala su kuma jihohi gwamnatin jihohi yana da kyau kudaden su su yi amfani da shi wajen gina wajen yin manyan ayyuka da za su ba mutane dama su yi walwala kuma su yi kasuwanci su nemi abubuwan abinci kamar bangaren ilimi bangaren lafiya bangaren ruwan sha hanyoyi da ita kanta ma wutar lantarki yana da kyau gwamnatin jihohi su ba da himma su ga hanyoyin da za su bi domin su haɓaka waɗannan abubuwan domin um, a samu walwala ta jama'a har yanzu su ma yana da kyau ya zanto su buɗe hanyoyin da za su na samun kuɗi yadda ba za su dogara kai tsaye akan gwamnatin tarayya ba To ma sauraro da haka muka bi ƙarshen wannan shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki dan ban kwana da ku muna gayyatar ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu To ba sauraro ina kuma da haka neman makawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya. كول دافيد كول هائمت هتصدق بها شلوم مش الدير يتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها هبين بين لومي على القلقة تسار تشعى عسار متريم بهتين